abin da wani babba daga cikin ainihin manyan su malaman ilmin mandiki da falsafa da ilmin kalam wato shine alkhawanji mai littafin kashful asrari fil mantiq wato ya yi sirrori game da mandiki wa huwa indahum wa huwa inda kathirin minhum ghayatun fi hadha fanni a wurin mafi yawancin ainihin wato masana wannan ilimi to shi makura ne in dai aka ce ji ya ce to an kai karshe annahu qala inda mauti bar ku ji abin da ya da yazo rasuwa yace amutu a mutu wa ma alimtu shay'an wato duk babu wannan a cikin sharhin ku da na so in ina karanta ne ku rinka natsuwa ku saurara da kyau ba dan koyo ba saboda kar ku raba hankali biyu kai baka ji abin da nan ake karanta ba nan kuma abin da kake nema babu da sai ku saurara da kyau ku ji saboda waɗannan masail din wani lokacin saurara ma'anansu ya ma fi ko da karanta su ake kana bi don haka kowa ya natsu jama'a tun da dai babu nuskar tuwai jiri a hannunku kowa ya saurara duk waɗannan maganganun babu su a cikin sharhinku bari ku ji ainihin abin da yake cewa yace amutu wa ma alimtu shay'an illa anna al-mumkina yaftaqiru ila al-wajib yace yau ga ni zan mutu ban san komai ba wannan fa yana ɗaya daga cikin waɗanda ake cewa ya fi magabata ilimi amma shi da kanshi gashi ya zo zai mutu yana cewa gashi zan mutu ban san komai ba shi da kanshi ya yi lokacin na ƙasa da jahilci da rashin sanin komai ga kanshi ya ce ba abin da na sani sai wata ka'ida kwaya ɗaya ta mandiki nake iya tunawa ita ce annal mumkin yaftaqiru ilal wajib abin duk da ike ainihin wato mumkin ne zai yiwu to yana buƙatuwa zuwa ga wani abu wanda yake wajibi ne gare shi wato duk abin da aka san akwai yiwuwar ya yiwu akwai possibility na faruwar shi to yana da wasu sharuɗa waɗanda sai da waɗannan abubuwan zai faru wannan ka'ida ce mantiƙiyya iyaka abin da ya rike kenan ba aya ba hadisi sun maƙala sai ya ce aliftiƙaru wasfin adami a wa ma alimtu shai ya ce shi ku aliftiqar bukatuwa zuwa ga wani abu to siffantawa ce wadda take ma'ana buƙatuwar wani abu zuwa ga wani abu to wata siffa ce ko wani sharaɗi ne wanda yake ba zai samu ba domin shi abin da ake buƙatuwa zuwa ga a samar da shi ba a san shi ba to sharaɗin ma kaga zai zama ba a san shi ba kenan wannan ma ka'ida ce mantikiya wadda ita kuma aka sun waccan ce kamar yadda yake duk abin da zai yiwu yana da sharuɗa kafin a samar da yiwuwar shi to duk abin da kuma aka san cewa ana buƙatar samar da shi tare da cewa shi fa abin ba sanin shi aka yi ba to samar da sharuɗan shi kuma suna da wahala domin me ba a san abin ba balle a san waɗannan misali yanzu duk mutumin da ya ce yana buƙatar taguwa da wando to daga cikin sharuɗan samun taguwa da wando shine a samu tela a samu yadi a samu iya ɗinki ko to amma abin da ake buƙata ba a san shi ba to ina aka san abubuwan da shi wannan abin yake buƙatuwa wannan ka'ida ce mantakiya ina son ku gane irin rudin da suka haddace ne ba su haddace aya ko kwaɗe ko hadisi ba sai irin ainihin wannan rudin sun maƙala to wannan magana kenan in ta intaha malam ce ka duba ta cikin dar'u da aqal wan naqal wannan littafi mujalladi goma sha ɗaya ne gashi nan muna da shi a makaranta a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da biyu da kuma arraddu alal mantakiyina da kuma arraddu alal mantakiyina waɗannan littafan guda biyu din na ibnu taymiya ne a cikin ar amul mantaki yana a shafi na 114 wa yaqulu al-amidi al imamul amidi babban malami ne fa a cikin ilimin usulu amma da aka taho ɓangaren abin da ya shafi ilimin mantaki nan ma ya kai ya komo bari ku ji abin da yake cewa am antum nazara fil kalami wa mastafattu minhu shay'an illa ma alaihi al-awam yace na yi zurfin nazari da bincike a cikin ilmul kalam da mandiki yace ba abin da na fa'idantu da shi sai irin fa'idar da jahilai suke samu in sun karanta shi yanzu mutumin da ba malami ba jama'a ya bude ilimin filosofi ko mandiki ya karanta me zai fa'idantu da shi sai rudu ƙara rudewa zai yi abin da yake nufi kenan da na ƙara zurfin karatun sai na ƙara rudewa wa yaqulul juwaini juwaini ne littafin alwarakat fi usulul fiƙe ina son ku gane fa wannan musiba ta ilmul kalam da falsafa da mandiki fa yan kaɗan ne cikin muta na fa suka kubuta daga ita fa don haka za ka ga inda ka same su gogaggun malamai ne a wani fannin in ka tafi wani fannin kuma da ya shafi tauhidi da sanin Allah sai ga sun fi kowa jahilci ran nan mun yi magana akan dinar Razi gashi babban malamin tafsiri malamin usul fiqi malamin fiqhu malamin kaza amma in aka taho abin da ya shafi sanin Allah madaukakin sarki sai ka ga ba abin da ke cikin tafsirin shi mai suna at-tafsirul kabir sai hayaniya da rudani da rudu da rudarwa ina fata an gane in ka taho tafsirin qurtubi zaka same shi cike da ainihin wato ayoyi na hukunce hukunce cike da mas'alolin fiqhu masu daɗi amma in ka taho abin da ya shafi ilimin sanin Allah fa sai ka samu kurtubi ba kowa bane ash'ari ne jalt in ka tafi ibn ashir haka in ka taho saboni in ka tafi sai da kutub kam dama dinnan daba ce ta rudani da hayaniya duk in ka samu waɗannan haka suke fa za ka same su a wasu fagage sai ka cira musu tuta amma aka zo matsalar sanin Allah fa to dan girman Allah jama'a waɗannan fa su ne ake kira muta akhiruna kuma waɗannan su ne ake nufi da cewa fa halaf to waɗannan ruɗaɗɗun ne fa wayan aka tattara su da su da karatunsu wai sai a ce wai karatunsu da bincikensu da kaifin fahimtarsu ya fi na ainihin salaf wannan matsalar fa jama'a ina so ku fahimta yadda ta shafe su a cikin aƙida suka ruɗe suka haifar da ruɗani a cikin aƙida da suka koma cikin rubuce-rubucensu na fiƙihu fa duk su suka dagwalgwala al'amarin musulunci gaba ɗaya yau duk fitintun da muke fama da su ku je ku saurari kasar na shida duk sai da ne wannan magana matsalar jilsatul istiraha kawo cewa sai da annabi ya tsufa duk wannan hayaniya ce da bankaura ƙarya ce mas'ala cewa ba za a yi nafila lokacin da limami yake ainihin hutuba ba wannan ƙarya ce matsala cewa cin naman raƙumi baya karya alwala ai wasu ne suka yi tusa bayan an yi sallah kaza kaza annabi ya rufa masa asiri duk wannan ƙarya ce me ya haifar da ita waɗancan ruɗaɗɗun a cikin tauhidi su suka zo suka yi ta rubuce-rubucen fikihu su suka kawo mana wannan ruɗanin su ne za a kawo matsala kwaya ɗaya sai a ce fihi kaulani fihi khilafun fihi taraddudun duk a haka aka kare fa kala kila wakila wahukiya fihi arba'atu masail fihi khilafun fihi taraddudun duk gaba ɗayan kana zaune wurin malamin ya gama karantar da kai kace malam wanne ne abin da yake daidai ya san duk sauran amma bai san wanda yake daidai ba ka ji bata haka muka kawo game da fakhruddinin razi fakhruddinin razi zai hikaito maganganu game da aƙida gaba daya na mazhabobi da sauransu amma kwaya ɗaya ce baya kawowa ita ce wace ce ingantacciya ita ce bai sani ba amma ya san duk sauran rudanin wane ya ce Allah kaza ne wane ya ce Allah kaza ne wane amma menene Allah ya ce wa annabi me annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama fakhruddin razi bai sani ba gashi nan wannan ɗaya daga cikin manya-manyan su ne al-imamul amidi abin da yake cewa kenan ya ce gani zan mutu ba abin da na fa'idanta sai abin da jahilai suke fa'idanta in sun karanta littattafai na rudani sai su kara ruɗewa ibn juwaini cewa yake ya ashabana ya ku abokanmu ya ku yan uwa da abokan arziki la tashtaghilu bil kalami yace kar ku shagaltu da ilmul kalam falau araftu annal kalama yablughu bi ma balagha yace domin da a ce na san ilmul kalam zai kai ni inda na kai mashtagaltu bi yace wala da ban bata lokaci da shi ba wa qala shamsuddin al-khasru shahi al'allamatul khasru sahi shi kuma wa kana min talamizatir razi yana daga cikin almajiran razi liba'adul fudala yake ce wasu daga cikin manyan malamai manyan mutane ce wa qad dakhala alaihi yawman wani babban mutum ne ya shiga wurin ainihin shi Shamsuddin Khasru Shahi shi khasru shahidin almajir razi ne su kuma razi duk su ne suka kirkiro wannan barna ko kuma su ne suka je suka fassaro ta daga mantikin yunan suka zo suka yi kokarin mai da ita mantiki wai islami ko daga falsafa ta yunan ta greek suka yi kokarin mai da ita wai falsafa islamiyya to bari ku ji abin da almajirin shi yake faɗi a yayin da wancan babban mutum ya shiga gare shi faqala ma ta'taqiduhu wancan babban mutum ya ce da shi kai khasru shahi me ka kudurce ne me aqidar ka game da Allah kana sai yace ma ya ya'taqiduhu almuslimuna abinda musulmi suka kudurce shi na kudurce shine kun ga ya dawo ga gaskiya kenan faƙala sai ce wa anta mun sharhu sadr zalika mustaqinun bihi kirjinka ya haskaku da kan haka da haka kuma yanzu ka to ka amince da haka faƙala na'am yace eh faƙala sai ce ashkurullah ala hadhihi ni'ima na gode wa Allah akan wannan ni'ima lakin ni wallahi ma adri ma a taƙid ya ce sai dai wallahi tallahi ni ban san me nake kudurcewa ba wallahi ma adri ma a taƙid ban san me nake kudurcewa ba wallahi la adri ma adri ma a taƙid wa baka hatta akhdala lihiyatahu ya fashe da kuka yana yana faɗin wannan kalmar ni ban san me nake kudurce da shi ba in ma ya zama shi din ne yake sake faɗin haka wato asalin aƙidar shi ya ruɗe bai san me yake kudurce da shi ba sai dai yana kudurce da abin da musulmi suke ƙudurce da shi ko kuma shi wannan da ya shigo yake gaya mishi wannan magana yake mishi wannan tambaya to ai kai ka gode wa Allah akan wannan ni'ima kai ka kudurce abin da musulmi suka kudurce ni kuwa gani ban ma san me nake kudurce da shi ba saboda na rude shi a shi wannan da ya shigo gare shi shi yanzu razi ya zama da ya kai rudewa ya kai rudewa sai Allah ya dawo da shi ya ce ya gode wa Allah yana kudurce da abin da musulmi ke kudurce da shi to shi kuma wancan fa sai yake cewa ko ya zama shi ne ke cewa shi bai san me yake kudurce da shi ba wato kai ka gode wa Allah na fata an gane Allah ya kyauta wa yaqulu akhar wani daga cikin su kuma cewa yake attaji'u ala firashi nakan kwanta a kan shimfiɗata wa ba'ul milhafa ala wajihi in ja mayafi in rufe fuskata wa uqabilu baina hujaji ha'ula'i wa ha'ula'i hatta yaqdu al-fajr ya ce ina gwada hujjojin waɗannan ashabul kalam waɗannan 'yan mandiki domin su isu suna ainihin munakadar juna ne maganganun na warware juna to ɗibo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza walam ya tarajjah indi min ha shay'un har gari ya waye alfijir ya fito ba zan ji ainihin ɗaya daga cikin hujjojin ta tabbata gare ni ba Allah ya kyauta Profesa Tuwaijiri ya ce ka duba littafin dar'u taar da aqal wa naƙal a mujalladi na biyu shafi na 262 da littafin ainihin sirru alamin nubala a mujalladi na 18 shafi na 474 da kuma sharhul aqidat tahawiyya juz'i na farko shafi na 245 zuwa 247 Profesa Tuwaijiri ya ce haka za ta kunu nihayatuhu haka karshen su da yake kasancewa a cikin rudani da hayaniya mutum ya gama malanta kakaf ka yi rubuce-rubuce a kan fagi ka yi rubuce-rubuce ka yi wa'azi ka karanta kana da ɗalibai amma ka zo mutuwa abu mafi girma da ake sa rai shi ka karanta shi ne ka karantar game da Allah amma a ce maka me za ka ce game da Allah ka ce baka san shi ba jama'a yace haka za ta kunu ne hayatuhum nas'alullah al'afiya wa salama muna roƙon Allah ya tsare mu yakhrujuna min hadha ilm kama dakhalu fihi awwal ma dakhalu yace haka suke fita daga cikin wannan ilimin kamar yadda tun farko suka shige shi hadha iza salimu min ad wal ilhad wannan fa wai in ma sun kubuta daga bata kenan da kuma karkacewa don zaka ji sun koma suna wasu maganganu game da haƙƙin Allah wanda yake na cin mutuncin Allah ne kamar yadda muka ji a karatun baya cewa razi da ya dawo ya siffanta Allah sai ya ce duk wata kamala da na ƙasa da ɗaukaka ta tabbata ga Allah duk wani abu da yake sabanin haka to bai da shi ga Allah ba ma'ana ya yadda cewa a da ya yi ta faɗin kalmomi na naƙasawa da cin mutuncin Allah amma a yanzu fa a yanzu fa to yana tabbatar da cewa ya dawo ainihin kan hanya ina fata an gane mala yake cewa wa qad faniyat a'maruhum su riga ainihin rayuwarsu ta gama karewa wa yad awqatuhum lokutan su sun tafi fi ma la fa'idata fihi ga abubuwan da ba su da fa'ida wa ha'ula'i idza sabata annahum raja'u an ulumihim hadhihi wannan fa in ya tabbata kenan su waɗannan irin mutane sun dawo daga waɗannan ilmomi nasu na ilmul kalam wallati khadu ghimaraha ilmomin da suka kutsa tsakiyarsu wa ghariqu fi lujajiha suka ainihin dilmiya a cikin ainihin wato igiyoyin ruwan waɗannan eh, ilmomi fa innahum na kama ya yamutu atba'ul ulama'i minan nisa'i wasu subyan wal a'rab idan ya tabbata sun tuba din in suka zo mutuwa sai su yadda cewa sun zama kamar mukallidai mabiya malamai daga cikin mata da yara da mutanen ƙauye wato sai mutum ya gama kamar razi ya zo mutuwa gaba ɗaya sai ya ce ya yadda duk wannan ilimin ya fita daga cikin shi ya yadda duk abin da yake da alaka da wannan ilimi gaba ɗaya to kamar matsayin bai yi shi ba to wannan in Allah ya yi mishi ka tarfa bai zama yana samu wata aƙida ta bata ko zindikanci ba kenan sai dawo ya mutu kamar yadda ainihin wato mata da yara da a arab mutanen ƙauye ainihin suke mutuwa hadha in salimu min tabi'ati hadha al-ilm yawm kuma wannan ma fa sai in ya zama kenan nauyin wannan ilimin da suka kirkiro ko suka yada sun kubuta daga nauyin shi a ranar alkiyama domin suna da nauyin sun kirkiro wani wani abu wanda ya karo da qur'ani da hadisi suna da nauyin sun yada wani abu wanda ya karo da qur'ani da hadisi suna da nauyin wannan abin da suka yada shi ya hana da yawancin mutanen duniya bin alqur'ani da hadisi sai a jawo mutum aya sai ce a'a ai ka dubi ka zamana ka dubi kaza sai kawo maka wasu abubuwa daban wa idza stadalla yaqulu qala al akhtalu in yazo zai kafa hujja madadin ya ce Allah ya ce annabi ya ce kaza kaza sai ce ai akhtalu ya ce wane ne akhtalu akhtalu mawaki ne akhtalu zindiki ne mai fada da addinin musulunci ne amma mawaki ne balarabe ya kawo kaza kawo kaza sai a dogara da hujjar shi a watsar da Allah madaukakin sarki ya ce malai yake cewa wa shattan baina mautul ulama wa mautul amma yace lallai ko sai har malami ne ya zo mutuwa to dole a samu bambanci tsakanin mutuwar malami da kuma ainihin mutuwar wanda yake gama gari ne ko to su waɗannan fa ba sa mutuwa irin ta malamai suna mutuwa ne irin ta gama garin mutane to duk ina ilimin nasu ina son fa ku gane duk waɗannan bayanan muna son mu kawo tabbacin wai mutanen da aka ce sun fi su abubakar siddiq su abubakar siddiq sun taɓa nadama lokacin mutuwa to waɗannan mutanen iliminsu da su da aka ce sun fi su abubakar da umar da usman da aliyu da talha da sauran waɗannan malaman sahabbai su mu'azu da sauransu waɗannan mutanen gashi in sun zo mutuwa suna ainihin rena kansu Allah kiyaye malam yake cewa ya kulu abul fathi at-tabari al-faqih bari ku wani abin da babban malamin fiqh wa al abul fathi at-tabari yake cewa dakhaltu ala abul ma'ali fi maradihi na shiga wurin ainihin abul ma'ali wato al ne lokacin rasuwar shi faƙala sai ce ishadu alayya anni raja'atu an kulle makalatin tukhalifu sunna ya ce wallahi kuyi shaida ta na bar duk wata magana wadda ta saɓa wa sunna wa anni amutu ala ma ya mutu alaihi a ja'izu ne sabor kuma ga na zan mutu ne a irin aƙidar da tsofaffin ne sabor suke ainihin mutuwa a kanta me yasa zai mutu akan wannan aƙida saboda ya gane ita ce gaskiya to amma ya za a yi kuma dan Allah malami da ya gama aƙida ya gama karantar da sanin Allah ya watsar da duk abin da ya sani kuma ya dawo ƙasa waɗannan fa ba ana inkarin aƙidar waɗannan tsofaffi ba ne da amma amma a duk mutumin da ba zurfin ilimi yake da shi ba ya za a yi malami ya bar abin da yake akai ya ce ya dawo na wancan sai dan wancan din ya fi nashi shirya to kuma dan Allah mutumin da yake malami in ya dawo wannan matsayin ya rusa malanta shi da kan shi kenan to sai kuma a ce a hakan din amma ya fi magabata wannan magana bata ce wani ya ce a duba littafin sayar alamin nubala mujalladi na sha takwas safi na ɗari hudu da da saba'in hudu ka duba kuma sharhin ta tahawiya a can inda muka faɗi malam da ƙarshe ce wa ufuri da fi dhammi hadha al-ilm wa ahlihi musannafatun min iha wa ahsaniha ha kitabu zammun kalam da abi isma'il al-harawi wa huwa muhaqqaqun fi risalatin a ilmi a amaliya fi jami'atul islamiyya malamai sun yi rubuce-rubuce masu dama na musamman su da guda akan zargin wannan ilimi na ilmul kalam da falsafa da mandiki littafi mafi girma akan haka shine littafin zammul kalami gashi nan na al'imamul alamatul harawi wannan littafin shine littafin da ya fi kowanne girma wanda malamai kudama suka rubuta gashi zammul kalami wa ahlihi ta alifu sheikh islam abi ismail al-harawi abdullah ibn muhammad ibn ali ibn ah, mat al-ansari nan mujalladi biyar ne wannan littafin a haka da kuka ganshi shi kowane ɗaya ya kai girman wannan guda biyar ne wannan littafin yana daga cikin littattafan awa'il wal udama min ulama salafi fi zammil kalam ina fata an gane to sa'an nan kuma har wayo gashi tahrimun nazari fi kutubil kalami lil imam al muwaffiq muwaffiq din ibn qudama al maqdisi gashi malamin Ibnu taymiya mai littafin ainihin al mughni littafin fiqhu na hanabila gashi shi ya rubuta wannan sannan ya sake rubuta zammu ta'awil bayanu mazhabi salafi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi tasnifil imami muwaffiq din abdullah ibn ahmad ibn qudama al-maqdisi gashi shi ya rubuta wannan littafi akan zargin ainihin wato ta'awili ga aya karara ga hadisi karara sai ka murɗe shi ka ba da wata ma'anar ba tare da kana da hujja ba sa'annan sai kuma ah, tahzirul anam min ilmil kalami shi abi muhammad abdulrahman ibn abdulaziz ibn ali ashibul shi nan duk waɗannan kaɗan ne cikin aikin da malamai suka yi dangane da zargin wannan ilimin imam shafi'i kamar yadda malam zai bayyana mana gashi ce wan ma ruwa an shafi'i fi dhammi hadha al-ilm fi kitab al-imam shafi'i wa ilm al-kalam wanzur aidan as al-mursala wa sawm al-mantiq wal-kalam an ilm al-mantiq ah, wal-kalam al-suyuti haka imam shafi'i in ya zargi wannan ilimin wurare da yawa ka littafi ne sukutun da guda aka rubuta shi mai suna al-imam shafi'i wa ilm al-kalam a cikin ainihin shafi na 28 zuwa 42 sannan kuma ka duba littafin asra'ikul mursala na ainihin ibn al-qayyim na hudu sannan sai littafin saunin mantiki wal kalam an ilmin mantiki wal kalam na imamu suyuti to kun ga irin rudanin suyuti shi kanshi suyuti yana ɗaya daga cikin rudaddun amma kuma dubi ta wani wurin kuma ya rubuta ainihin wato littafi inda ya kawo zargi da magabata suka yi akan ilimin kuma suyuti na daga cikin waɗanda suka shiga cikin rudanin rudanin wannan ilimi kuma rudanin ya bayyana a cikin da yawa daga cikin littafan shi daga ciki akwai littafin al-ittiqanu fi ulumil qur'an wanda yake zamu zo zamu yi magana ainihin akan shi in Allah ya so a ƙarƙashin haka ne nake jan hankalin 'yan uwa ɗaliban ilimi dangane da ayoyin da suka zo dangane da siffanta Allah da sunayen Allah an samu wani malami ya bi su ya yi bincike a kansu gaba ɗaya ya bi kuma mafi yawancin mashahuran tafsirai da suke yawo a cikin jama'a a yanzu ya sanya wa littafin almufassiru na baina ta'awil wal isbati fi awati sifat wannan yana daga cikin ainihin gwarazan malamai na wannan zamani a sheikh muhammad ibn abdulrahman al-mighrawi ya ce malaman tafsiri tsakanin ta'awilin ayoyin siffofin Allah da kuma tabbatarwa a nan sai da ya fara kawo usul ɗin nasu tukuna menene usul wato waɗanne abubuwa ne suka shimfiɗa su khalaf dangane da yadda suke bi suke ta'awilin ayoyin usulul khalaf na farko shine ta'arudul aqal wan naqal suna cewa nassoshin alkur'ani suna karo da hankali hankali kuma shine gaba don haka duk abin da ya karo da hankali to a aje shi abin a baya ko da ƙur'ani ne ko hadisi a gabatar da hankali wannan na daga cikin usul ɗinsu to hadisan da suka zo dangane da hankali babu shakka malamai sun tsaya sun ba da muhimmanci dangane da rubuce-rubuce ainihin a kansu waɗannan hadisai ga su wani babban malami al'imamu ibnu abid duniya ya rubuta littafi ya sa mishi al'akal wa fadluhu al'aqlu wa fadluhu ya tattaro hadisan da ake magana dangane da hankali don ire-iren waɗannan hadisan su suke aiki da su to in ka karanta ainihin zaka ga menene ake nufi da asalin hankali a musulunci su kuma waɗancan masu mandiki menene suke nufi da ainihin hankali wanda shi suke gabatarwa akan shari'a sannan a yanzu aka samu wani profesa mai suna muhammad musa nasar alu nasir shi kuma rubuta al'akal wa manzilatuhu fil islami asalin wannan muhabara ce lacca ce sai mai da ita littafi ya tsayaye bincike akan hadisan ya tattauna akan matsalolin a ƙashin gaskiya saboda Allah babu ta'arud tsakanin ainihin annakal da kuma al'akal shi yasa ainihin malamai kamar ibn taymiya suka rubuta wannan littafi dar'u ta'arudun naqal wal aqal tun kuɗa cewa hankali na karo da nasi ko nasi na karo da hankali matukar hankali lafiyayyen hankali ne bai samu matsuwa ba kuma matukan nasi ingantacce ne ba ba'ifi ba to ba sa karo jama'a amma ala ayi halin in har ta kasance nassi sahihi ne hankali kuma lafiyayye ne sai aka samu rashin fahimta to a sallama abin da nassi ya zo da shi na fata an gane domin da hankali yana isa yi saitin dan adam wajen gano hakikanin abin da Allah yake nufin a gano game da shi ko game da dokokin shi da Allah bai saukar da littafi ba don hankali yana nan jikin mutane kafin littafi ya zo ashe hankali bai isa yin manajin fahimta ba dole ana buƙatar nasri to wannan su ta farko kenan suna cewa akwai ta'arudi idan haka suna dogaro da wannan a matsayin ka'ida cewa to duk inda aka samu hankali ya yi karo da nasi to aji ainihin abin da nasi yake cewa sannan su ta biyu ita ce almajaz to majazi in ba ku manta ba nan na yi magana akan majazi wanda yake wannan maganganun fa ina son ku gane su ko da ku da ke ɗaliban makarantar nan ba ku sa ido akan yanzu ku bincike su ba nan gaba wasu za su dawo su ji kaset ɗin hankalin hankalinsu ya tashi don na rugurguza cewa babu wani majazi babu wani hakika a cikin alkur'ani da hadisi cewa akwai majazi da hakika ma faɗan ma bid'a ce babu wata hakika babu wata majazi duk abin da ke cikin alkur'ani hakika ne babu wani rabawa mutumin da aka hasaso ya fara yin wannan shine jahiz jahiz ko fitsararren khawariji ne mu'tazili cikakken dan bid'a a cikin littafin shi albayan wa tibiyan ko wane ne wane ne duk anan ne ya fara kawo waɗannan sannan waɗanda suka biyo bayan shi suka zo suka yi ta gini akan matsalar amma kamar yadda na faɗi a bayan na aje mana matsalar haƙiƙa da majazi ne akwai wani wuri da zan zo in yi daddaga a kan ta tukuna amma a musulunci babu wata matsala haƙiƙa da majazi sun kawo wannan matsala ta raba fahimtar ƙur'ani ko ayoyin alƙur'ani zuwa ga haƙiƙa da majazi ne kawai kawai don su cimma abu daya shine duk ayar da ta zo idan ba su so su fassara ta a yadda ta zo ba in ce to wannan ainihin ba hakika ba ce majazi ne kamar lahi fauka a aidihi in ce lahi a nan menene majazi ne in ce majazi ne ba ana nufin ainihin hannun Allah ba majazi ne ana nufin karfin Allah yana sama da karfinsu to wannan daga cikin dalilan da yasa suka yi haka ashe kun ga kenan hatta masu karanta lugar arabiya idan ba ku karanta lugar arabiya ala manhajin salaf ba sai ainihin sun je sun dilmiya ku sannan abu na uku daga cikin abubuwan da suka mayar da shi usul ɗinsu shine al-muhkam wal mutashabi sai su ce wannan aya muhkama ce wannan ainihin mutashabihi ne to waɗannan abubuwa ne waɗanda kuma sun shafi ilimi na alqur'ani ko ilimi na hadisi amma su kuma in suka tashi sai su ɗauki abin sai su mushi wata mummunar fassara wadda sai ce to kaga wannan ayar da ta ce Allah yana sama ar-rahmanu alal arshi stawa to wannan ayar ba muhkama bace mutashabiha ce tana da rikici asali kun ga ka'idar almuhkam da mutashabihi abu ne tabbatacce ya tabbata akwai ayoyi muhkamai akwai mutashabihai amma su mutashabihan ba ana nufin su a wajen siffofi ba ayoyi ne waɗanda sun shafi wasu hukunce hukunce to sa'an nan kuma in ma sun zama maka mutashabihai koma da su zuwa ga ayoyin da suka zama muhukamai yanzu cewa alrahmanu alar arshistawa ita ce muhukama to yanzu mutashabiha wadda zaka ce a ƙarƙashin wannan a ƙarƙashin fahimta ta salaf annabi Lotu ya ce inni muhajirin ila rabbi zan yi hijira in tafi wurin ubangiji na sai tafi ƙasar filistin to yanzu wannan ainihin aya me take so ta bayyana kenan tana bayyana mana kenan annabi Lotu da ya tashi hijira ina ya tafi annabi ibrahim ko cewa da ya tashi hijira ina ya tafi sai ya tafi wajen Allah sai su ce to ai ka ga nan ina ya tafi Filistini yana nufin Allah yana can kenan na haka sai su ce to wannan aya ita ce ainihin wato muhukama Allah yana ko ina kenan to wadda ta ce Allah a sama yake kuma to wannan ita ce mutashabiha kaji dalilin da yasa suke amfani da ka'idar a'a ayar da ta ce Allah yana sama ita ce muhukama duk wadda ka ga ta kawo maka wani rudani akan haka to a wurinka ne ma ta zama mutashabihar ba lallai ta zama mutashabihar haƙiƙani ba to sa'annan daga cikin ainihin usul din su shine at-tafwid fil ma'ani laysa madhhaban lis-salaf wa inna ma madhhabuhum at-tafwid fil kayfiyya wal kunhi yana da kyau ka gane cewa da aka ce wai salaf suna fawwala ma'anonin Allah zuwa ga ainihin Allah maɗaukakin sarki ɗin ba wai ana nufin salaf su ce Allah na sama sai su ja baki su shiru ba tafwidin shine wajen kaifiya da aka ce Allah maɗaukakin sarki yana da hannu duk salaf sun yadda Allah yana da hannu a bisa haƙiƙanin hannu to in ka ce musu yaya hannun yake sai su ce a'a wajen kaifiya ne suke yin tafwidi ba wajen aslu ba wajen aslu zati sun yadda Allah yana da hannu sun yadda Allah yana da kafa sun yadda Allah zai zo yara zai zo yara kafa Allah take yaya yatsan Allah yake sai su ce a nan sun fawwala Allah bai faɗi ba to sun bar al'amarin gare shi to su ko yan bid'a cewa suke aslu siffan ma ka fawwala wa Allah to duk wanda ya fahimci cewa mazhabin salaf shine at-tafwid fi aslu sifa wa kuskure a mazhabu salaf at-tafwid fil kayfiyati wal kunhi yaya hannun Allah yake kaifiyar yadda kafa Allah take kaifiyar yadda Allah ke sauka to salaf ba sa kwatantawa amma sun yadda Allah yana da kafa naka ce wace irin kafa sai su ce kafa hakikanin kafa to irin ta mutum sai su ce a'a ba sa kai fantawa to tun da haka ne a ce bai da kafa sai su ce a'a yana da kafa sunan wannan kafa kafa to yaya take a'a ba mu san yadda take ba to nan ne tafwidin salaf na haka ku kiyaye bambancin mu masu bin manhajin salaf da su muta'awwila su ne su suna ta'awilin siffofin ne tun asali mu kuma ba ma ta'awilin siffofin muna isbatin siffofin ala hakikatiha to in aka zo ina ne muke yin tafwidi ba wai wajen asulun sifa din ba inda muke fawwalawa shine game da kaifanta yadda siffar take sai mu ce anan ba za mu ainihin siffanta ba don Allah bai siffanta mana ba to sa'an nan sai kuma raddu khabaril ahad na daga cikin abin da suke makalewa shine in abu ya zo sai su ce wannan hadisin hadisin ahad ne kuma daga cikin ɗimuwar su ma ba su san ilimin hadisi ba don ka ce musu menene hadisin ahad sai ce maka hadisin mutum daya. wanda abin da ake nufi da hadisin ahad shine dukkanin hadisin da bai kai a ce ya kai martaban mutawatiri ba shine malamai suke cewa yana da akasam kama guda uku ko guda hudu akwai al ko al-mustafid akwai alaziz akwai kuma ainihin wato al-gharib waɗannan su ne a ƙasam na hadisi wanda yake ahad a cikin shi akwai sahihi a ciki akwai za'ifi ana iya samun kowace irin ingantacce ko kowane irin hayaniya amma abin da ake so ka gane saɓani yadda suke cewa wai ba a hujja da ahadisul ahad fil aqida wannan ƙarya ne hadisan ahad hujja ne a aƙida da ibada da mu'amala da azkar da komai ma dama ya tabbata kamar yadda ibnu hazm yake cewa idan isnadi ya taso tun daga gabas har yamma makura zuwa makura ta ƙarshe ta duniya matukar ya tabbata ya ce ya zama hujja a komai a musulunci wannan ita ce magana kwaya ɗaya wadda take daidai babu wani saɓani duk wani saɓani fa su na ne suke kirkiro shi wai sai su gwada saɓani tsakaninsu da salaf sai su ce wai an samu saɓani wannan ya ce kaza wannan malaman salaf ba su da matsala kwaya ɗaya wadda suka yi saɓani dangane da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki duk inda kuka ji rikici da saɓani da ruɗani su khalaf ne imma isu isu ko kuma su kafa saɓanin tsakanin su da salaf wanda salaf har suka mutu ba san wani saɓani ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka ainihin wato rabbu khabar al-ahad yana daga cikin ainihin qara'id din su ibn qayyim a cikin sara'iq ya tsaya tattauna ya kwankwashe su akan haka a zamanance malamai da yawa sun yi rubuce rubuce akan mas'ala a khabar al-ahad malam nasiruddin al-albani har littafi ma ya rubuta su kutun da guda akan haka to sa'an nan sai kuma ta'awil to in ba ku manta ba ta'awili na daga cikin hanyoyin da muka faɗi cewa suna bi domin lankwasar da ma'ana ayoyi ayoyi da hadisai sai muka ce to amma fa shi ta'awili hatta malaman salaf da salafiya suna yin shi amma ta'awili da yake da me da dalilin a yi shi ta'awili din idan aya ta zo ta ce kaza sai wata aya ta zo sai ta rage mata faɗi ko wani hadisi ya zo ya ce kaza sai wani hadisi ya zo sai ya rage mishi faɗi to sai a fahimci wancan hadisin na farko ya zo ne don kafa wata shari'a daban wannan kuma da ya zo ya zo ne don ya daidaita yadda al'amarin yake na yi magana kamar ainihin zakka a makon da ya wuce yanzu ayoyin da ke magana akan zakka suna cewa wa aqimus salata wa atuz zakata ku ba da zakka ku ba da zakka Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka daga cikin dukiyarsu duk waɗannan ayoyin ba za ka ɗauke su a matsayin umumi ka ce to wannan dalili ne akan za a yi wa tumatir da tattasai da atarugu da wake da albasa da ciyawa da bulo da tarin ƙasa duk za a yi musu zakka ba saboda Allah ya ce kaza sai a ce a'a waɗannan ayoyi da irin waɗannan hadisan sun zo ne don su shar'anta zakka cewa zakka wajiba ce to an samu wasu nassoshin sun rage musu faɗi daga yadda kai ka fahimce su sun faɗi abubuwan da ake wa zakka sun faɗi waɗanda ake ba zakka sun faɗi sanda ake zakka sun faɗi abin da nisabi zai kai sannan da kuma abin da za a bayar bayan nisabi ya kai ashe duk waɗannan yanzu kun ga an yi ta'awilin waɗannan ayoyi waɗanda a zahirinsu za ka iya ɗiban kowace fasara ka zuba a kansu ta'awili a irin wannan ma'anar ya tabbata a wurin malaman salaf shine kokarin jam'i tsakanin nusus domin fitar da alma'anar sahih a haɗa nassoshi domin a fitar da ingantacciyar ainihin ma'ana to sai zama an yi wa asalin nassoshin farko ta'awili kenan amma ta'awili wanda yake da dalili to amma ta'awili da ake magana a nan shine sufa aya za ta ce kaza ne sai kawai sai wani ya amfani da tunanin shi sai harbe ayar sai kawo tunanin shi sai dasa a wurin to yaushe za a ɗauki tunanin wani a fassara aya da shi ba dole a samu rudani ba kuma yayin da za a ɗauki tunanin wani a fassara aya da shi to tunanin wani kuma ya sha bamban da wancan na haka ƙarshe ne sai ku ga an koma ana ba da fatoyi suna karo da juna gaba da ƙiyayya kuma sai su taso me yasa haka bata faru cikin sahabbai ba sai dan ba su amfani da irin wannan ainihin hanya ta ta'awili ba wannan abin da ya taimake su dangane da haka su ne ainihin wato matsalolin da nake so in dan tattauna mana su a nan wurin insha Allah ta'ala waɗanda waɗannan matsalolin ga su kama ainihin haka wato su suna da wasu ka'idoji ne kamar yadda na fara faɗi insha Allah ta'ala akan cewa su ne suka ginu a kansu da suka ginu akan waɗannan kuma shi kenan sai suka shigo da dukkan wata hayaniya da suka shigo da ita nan littattafai ne waɗanda tsakanin nasu da kuma ainihin ainihin namu na da da na yanzu akan abubuwan da ke taimakon su wajen waɗannan ta'awilance ta'awilance yanzu ibn al-juwaini din can da muke faɗi dubu wani kabcecin littafi kutun da guda da ya rubuta mujalladi kato ya sanya mishi alkafiyatu fil jadal shi yanzu wannan littafi na jidali ne ka san ko da hausa aka ce jidali ka san babu zaman lafiya to ya ce ba wai ma'ana alkafiya wanda zai isar maka in ka iya wannan to duk wani jidali da ɗauki ba daɗi to za ka iya da ayoyin alkur'ani ƙarshen ka zo mutuwa kuma ka san yadda ka shiga lahira amma da dai ruɗani ne to gashi ya gama ruɗa maka jama'a kun fahimci wannan da kyau to waɗannan littafan ne fa suka rubuta gashi nan duk yanzu a ce wanda ya kai ya rubuta wannan littafin ya zo mutuwa jama'a sai ce ya zo mutuwa yanzu ya koma kan aƙidar tsofaffin ne sabo ya koma kan aƙidar uwar ya koma zai mutu kamar yadda awam ke rubuta ke mutuwa ina wannan abin da ya rubuta fa ya nuna nan duk shirme ne shi da kanshi ya ce yana shaidawa mutane duk abin da ya saba wa sunna to ya bashi. shi yana ishara zuwa ga waɗannan abubuwan ne to sa'an nan a zamanance shine ake samun wasu professors yanzu a ainihin wato tertiary institutions a cikin jami'o'i da sauransu su kuma suna kokarin islamization of the greek philosophy wato ana kokarin musuluntar da philosopher ko falsafa ta ainihin wato girkawa ga shi wani professor ne mai suna a doctor ustazul falsafatul islamiyya wai kaji a kulliyar darul ulum jami'atu ainihin wato alfayyum a cikin ainihin wato wannan littafin nashin madhal imal falsafatil islamiyya wai ga hanyoyin da ake shiga falsafa ta musulunci ba mu da bukatar falsafa ko miskala zartin bayan allah ya aiko mana da annabi da alkur'ani da hadisi balle a ce wai ga wata falsafa ta ainihin musulunci na fata an gane alade ne fa jama'a alade ne sai a ce to ai abin da ya bata aladen nan saboda sarkin arna ne yanka shi na haka liman yanka mana wani yankawa da limin zai ya musuluntar da naman alade to abin da wannan ainihin professor ibrahim din yake nan Allah ya kyauta to sa'annan aka samu wani malami na musulunci shi kuma mai suna a sheikh suleiman ibn salih ibn abdulaziz al-ghusl shi kuma ya rubuta mawqifin mutakallimina min al-istidlal bi nususil kitabi wa sunna ardan wa naqdan ba irin matsayin da suke dauka ya suke bi ka iya gane sururin da suke bi wajen lankwasar da ayoyin Al-Qur'ani da sunna gashi wannan littafin mujalladi biyu ne sai da malamin ya bi duk ya tattauna waɗannan irin usul ɗin nasu ɗaya bayan ɗaya sannan gashi wani malami shi ma ya sake rubuta littafi manhaju ahli sunnati wal jama'a wa manhajul asha'ira fi tauhidillahi azza wa jalla gashi nan a sheikh khalid ibn abdullatif ibn muhammad nur mujalladi biyu ne wannan littafin gashi nan shi ma yana bayani dangane da ainihin wato yaya tafarkin ahalus sunna yake yaya kuma tafarkin waɗannan ainihin asha'ira yake waɗannan masu tauhidin alwujud wal baqa'u sannan gashi al asha'ira fi mizani ahalus sunna نقد لكتاب أهل السنة العشائرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم غاشي الدكتور فيصل ابن a. kazzar aljasim ya zauna ya rubuta wannan littafi raddi ne ga ainihin littafin da wani ba ashar ya rubuta yana cewa ai asha'ira ma su ne a hannun sunnati dama haka suke cewa wai su ne halin sunnati sai su ruɗa ainihin mutane ina fata an gane wannan kamar yadda ɗazu na kawo muku tafsir wal mufassiru na migrawi din nan ai wannan al na bainar ta'awil wal isbat ina so jama'a ko tsaya ku nazarin wannan littafi gashi mujalladi hudu ne muke da shi domin nazarin wannan littafi zai taimaka kwarai da gaske wajen fita daga rudani akwai mutane da yawa waɗanda suke karanta littattafan malamai jama'a suna a kamar yadda na kawo a yau duk da sai da ya tsaya na kadin waɗannan malaman don ka daina karatu littattafan suna ruɗar da kai don abin da yake faruwa za ka samu kamar ibnu ashur ibnu ashur din nan za ka same shi bai da sassauci game da kwankwasa yan shi'a da sauran yan bidiyo altafan shi to sai ka ɗauka salafi ne a ba salafi ba ne a wajen abin da ya shafi aƙida dangane da sifat to ash'ari ne kurtubi sai ka ga yana rugurguza yan shi'a sai ka dauka cewa kurtubi salafi ne a'a bakilani gashi sai ka dauka cewa babban malami ne daga cikin malaman ainihin ahli sunna salafiya saboda za ka ga baye wa mu'tazilawa da khawarija da eh, ainihin mu'attila da duk wani ainihin wato dan a baya mai raddi ga littafi ya rubuta tamhidul awa'il wa talkhis ad-dala'il fi ar-radd 'ala al-mulhida al-mu'attila wal-rafida wal-khawarij wal-mu'attila gashi nan ibn al-baqilani sai ka dauka cewa wannan wani malami ne salafi a'a bidi'a ce take cin bidi'a to abin da ya sa dole a wayarwa da matasa kai akan haka jama'a saboda gano wane ne ahalus sunna salafi a cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce da kuma waɗanda suke rayuwa a yanzu waɗanda suke da'awar cewa su fa salafiyya ne su ainihin ahalus sunna ne lallai wannan matsala tana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske to a nan ne nake so daga ƙarshe in gabatar muku da waɗannan littattafai wajen fahimtar ainihin haƙiƙanin mazhabi da manhajin salaf ga littafin almujalla fi sharhil qawa'id al fi sifatillahi wa asma'ihi husna na ainihin wato malam ah, muhammad salih al-uthaymin asalin littafin alkawa'id muslah game da ainihin sunayen Allah shi Usamin ya rubuta sai aka samu ainihin wato wani mai suna Kamilatul Kawari ya zauna ainihin ya yi sharhin wannan littafi wannan littafi yana da kyau ainihin ɗaliban ilimi su same shi domin zai taimaka musu kwarai da gaske wajen gano sirrorin masu ta'awili da kuma sirrorin waɗannan mu'abdula da jahamawa da ainihin mu'tazila da a asha'ira sa'annan sun shi wannan littafin da muke karantawa hamawiya din nan akwai ainihin wato talhisi da malam muhammad salihu da uthaymin ya mata wannan talhisin ya kara fito da al'amari har ma ta fi asalin littafin sauƙin karantawa amma saboda buƙatar mutum musajjala a koyi asalin littafin a shirhin shi ya sa muka saka asalin littafin ya sanya wani littafi fatahu rabbul bariya bi talhisul hamawiyya ya kawo ka'idoji da duk abin da jimillar wannan littafin da muke dauke da shi yake dauke da shi mun yi isharar shi a can baya insha Allah to sa'an nan sai kuma ainihin wani littafi wanda Ibn Taymiyyah ya rubuta ya sa mishi ma'arijul usul ila anna al-usul ila anna usul ad-din wa furu'uhu qad bayyana ar-rasul wannan littafi ya rubuta shi ne don ya tabbatar da cewa tun daga aƙida har ibada manzan Allah ya bayyana karara na haka duk wanda ya zo ya mana sharhi ya mana babu laifi amma duk sharhin da ya rugurguza aya ko hadisi to wannan ainihin ayar ko a wannan sharhin nashi babu bukata aya da hadisi muke bukata wannan littafi gashi ibn taymiya ya rubuta shi ma'arijul usul ila anna usul ad-din wa furu'ahu bayyana har rasul gashi nan wannan littafi ma duk yana da kyau a same su a karanta su to sa'an nan sai wannan littafi wanda ainihin fadl ilmi salaf ala ilmin khalaf wanda al-imam ibn rajab alhambali ya rubuta shi wanda duk karshen tika-tika tik dama duk abin da ya ja mana wannan tattaunawa ita ce me ƙoƙarin da suka yi wajen fifita ilimin khalaf a bisa ilimin salaf shine muka ce bamu mu yadda ba da salaf da iliminsu ya fi salaf ya fi khalaf da iliminsu musamman fa in an ce khalaf din nan na ƙara tuna muku magana ibnu taimiya in fa an ce khalaf din nan ba wasu mutanen arziki ake nufi ba waɗannan ruɗaɗɗun ake nufi ba don kaka gane wani an ce khalaf din ana nufin su ibnu abi zaidin al mai risala waɗanda su ne suke da cikakken ilimi a cikin na game da aqidar salaf din a'a waɗannan rudaddun ake nufi su razi wai su ne ake cewa sun fi ainihin wato waɗancan magabata Allah maraukakin sarki ya tsaro mu jama'ar musulmi waɗannan sharhohi ne na karanto mana dama waɗanda shi professor tuwai yayi a yanzu za mu koma asalin karatun wannan littafi a inda ya ce summa ha'ula ilmutakallimuna المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ya ce su fa waɗannan mutakallimu na wato waɗannan da ake cewa su ne ƙwararru a cikin ilmul kalam al-mukhalifuna salafi waɗanda suka saba wa salaf idza hukika alaihim al idan fa aka tsaya aka tabbatar da al'amari akan su wato in aka tsaya aka bincike su da kyau lam yujad indahum min haqiqatil ilmi billahi ba za a samu haƙiƙanin sanin Allah a wurin su ba wa khalisul ma'rifati bihi ba kuma za a samu ainihin tsan rantsar masaniya game da Allah maɗaukakin sarki habarin ba za a samu bayanin komi a wurinsu ba ko kun gane jama'a waɗannan mutanen da wai ake cewa sun fi salaf da za a tsaya da kyau a bincike su ba ba sai a ga hakikanin sanin Allah ba su ba kai ba ma za a samu labarin komai game da Allah a wurinsu ba don kun ji abin da suke cewa sanda suka zo mutuwa suna cewa sun gane cewa duk rudani ne sun gane cewa da a ce abin da suka shiga ciki za su samu kansu walla da ba su kai kansu akan wannan matsala ba malam yake cewa walam yaqifu min zalika ala ainin wala asarin kai ba za a samu al'ainu ba a wurinsu abinda laraba suke kira al'ainu mana ya tsaya bayanai dangane da irin wannan shine ba za a samu asalin sanin allah a wurinsu ba sannan wala asar ba kuma za a samu guggubin sanin Allah ma a wurinsu ba shine kawai wannan salon magana ne sai laraba su ce ma inda ainun wala asarun babu asali babu guggubi a wurin shi kasan ba a samu ko wurin mutum ba ko a kwano ya kamata a samu guggubi a mai da shi farau farau ko to ba za a samu tsantsar ilimin Allah a wurinsu ba ba kuma za a samu guggubin sanin Allah a wurinsu ba to a ƙarƙashin haka kai sai kunu ha'ula'i المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار دنجر من الله متانا باب أصل إلي من سن الله أولنس باب قبقبي ilimin sanin Allah a wurinsu waɗanda waɗannan kangaggu ne daga sanin Allah shine almahajubuna almanqusu na waɗanda suke nakasassu ba cikakku ba almasbuku na waɗanda aka rigaye su sai da aka gama cin kasuwar ilimi kakab jama'a ta alkur'ani da sunna a khairun nasi khairun quruni khairul ulumi khairu kullu shay'in har kasuwar ta bi ta bushe fa sai wajen bayan shekara ta ɗari biyar waɗannan mutanen fa suka samu yaushe ba a ce waɗannan mutanen almasbuquna alhayara rudaddu yan komai da ruwanka asali gashi malam ya ce abin da ake nufi da almuta mana ta tahawwuk wa huwa allazi yaqa'u kulle kulle amrin shine komai ma in ya zo sai dilmiya ya shiga don haka sai ka je ka same shi karshen rayuwar shi ya yi me ya rude saboda duk abin da ya zo ba shi da basira to irin waɗannan 'yan komai da ruwanka su ne in kaso za ka iya kiransu 'yan baragada marasa kan gado to irin waɗannan mutane waɗanda suke almuta ko na 'yan baragada yaushe za a ce waɗannan ruɗaɗɗu 'yan baragada waɗanda ba su san komai a dangane da ilimin Allah ba babu ma gugubin sanin Allah a wurinsu a ce wai su ɗin ɗinnan a'alama billahi wa asma'ihi wa sifatihi sun fi ainihin wato sanin Allah sun fi sanin ainihin sunaye da siffofin Allah wa ahkam sun fi kowa tsari da gwaninta fi babu ayatihi wa wa zatihi game da babin ayoyin siffofin Allah da ayoyin da ke bayyana zatin Allah min sabiqin al-awwalina sun fi ainihin wato waɗannan da suka fara zuwa musulunci daga farko waɗanda suka tsere wa kowa minal muhajiri na wal ansar daga cikin ansarawa da muhajirai na taba'uhum bi ihsanin kuma wai har sun fi waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa su ne tabi'ai da tabi'u tabi'ina min biya anbiya'i wa in rusul waɗanda suke daga cikin ainihin magada annabawa kuma magada khalifofin manzanni wa alamin huda sannan wai a ce sun fi waɗanda suke su ne gimshikai na shirya shiriwa din wa masabi dija kuma sun fi waɗanda suke su ne fitilun cikin duhu a cewa sun fi su haske allazina bihim qamal kitabu waɗanda da su ne littafin Allah ya tsayu su ne wa sahabbai wa bihi qamu su kuma da shi suka tsayu abinda ake nufi waɗanda littafin Allah da su ya tsayu shine littafin Allah da ya da su ya samu karfafuwa ya samu suka tsaya suka koye shi suka fahimce shi sannan su kuma da suka tsayo aka ji su sun kai sun komo to littafin Allah ne abin da suka dogara da shi wa bihim nataqal kitabu duk inda ka ji qur'ani yana yabo yana cewa wasabiquna al yana cewa minal mu'minina waɗannan da su alqur'ani yake magana wa bihi nataqu duk magana da za su faɗi su kuma da qur'ani suke faɗi allazina wahabahum Allah min al-ilmi wal hikma su ne fa mutanen da Allah ya baiwar ilimi da hikima ma barazu bihi ala sa'iri atba'il anbiya wanda da wannan ilimi da hikima na alqur'ani suka samu ainihin wato daukaka akan ainihin wato sauran magada annabawa mabiya ainihin annabawa malam yake cewa fadlan an sa'irin umami balle ma fi sauran al'ummomi allazina la kitaba lahum waɗanda ba su da littafi kun gane magana da mala yake cewa mutanen da yake annabawa sun tafi sun basu daga cikin annabawan farko sunan sahabban annabi musa da sahabban annabi isa da sahabban dukan annabawa waɗannan sahabban na annabi sun fi waɗancan wa yake magana waɗanda kuma ma ba aiko da littafi ba balle a ce an gadan musu da wani abu to mutanen da suka fi magadan sauran annabawa sai kuma a ce waɗanda suka zo daga bayan bayan su su fa wai sun fi su ku duba irin wannan cin mutunci da rusa sahabbai da aka yi malam yake cewa wa ahatu min haƙa'iƙil ma'arifa mutanen da suka kewaye suka ainihin wato kewaye game da tsantsar ilmomi na addinin Allah wa bawatinul haƙa'iƙ da kuma cikin ainihin wato ilmomi na sanin Allah ciki da waje na ilmomi da ake nema da musulunci da rayuwa da sanin Allah sun kewaye sun san su bima law jumi'at hikmatu ghairihim ilaiha wanda da za a tattara ilimin wasunsu da iyawa da gogewar wasunsu zuwa ga nasu ainihin ilimin da gogewa lastahaya man ya tulubul muqarana da wanda ya nemi ya gwada iliminsu da ilimin wasunsu ma da ya ji kunya abin da ake cewa da za ka yi ƙoƙarin tattaro hikima ta ainihin wato waɗansu mutane waɗanda ba su ba ka tara hikimarsu da iliminsu gefe guda eh sannan ka yi ƙoƙarin tattaro ilmominsu su waɗannan sahabbai ka hada da waɗancan kai da kanka kana karawa ma sai ka ji kunya ta kama ka shine ka ji an ce wani yaro ya yi number one a primary one sai ka ce kai wannan yaro yana da karatu sai ka je ka samo babban profesa dan boko sai ka zo ka tattaro ilmomin wannan profesa sai ka zo za ka gwada da wannan wai dan primary one ai da ka fara gwada ma za ka gane akwai tabar hankali tattare da kai ko kuma kana da hankali za ka ji kunya waɗannan su ne bayanan da malam ya sai ya ce thumma sannan kuma kaifa kunu khairu qurunin umma an kasfin ilmi wal hikma la siyama al ilmu billahi wa ahkami ayatihi wa asma'ihi min ha'ula'il asagiri dan girman Allah ta yaya za a yi zamanin da suka fi kowanne zamani alkhairi a ce wai su ne suka fi kowaɗanne na ƙasa da iyawa da hikima musamman ma fa wai ilimin da iyawar game da abin da ya shafi sanin Allah da hukunce-hukuncen ayoyi da ainihin wato suke magana game da siffofin Allah da sunayen Allah sai a ce wai waɗannan zamanin su suka fi kowa na ƙasa min ula'ikal asgar min ha'ula'il asagir daga waɗancan waɗanda suke al abin abinda ake nufi da al a nan yan bid'a kaskantattu wulakantattu bin nisbati ilaihim in an gwada da su wato ya za a yi a ce ilimin waɗancan mutanen waɗanda annabi da kanshi ya ce khairun nasi karni a ce waɗannan mutanen wai ilimin su wai na kasashe ne akan ilimin waɗanda suka zo a bayan su waɗanda suka zo bayan nan nasu fa yan bidi'a ne kaskantattu waɗanda sun lena sahabbai sun lena ilimin sahabbai don haka suka je suka kamo wasu hanyoyin daban na sanin Allah an kansa ya firahun muta falsifa, ya za a a ce 'yan tsakin falasifa wato abin da yake nufi da 'yan tsaki a nan su ne waɗanda su ba su ne asalin philosophers ba misali yanzu ibn sina farabi razi asali ba su ne philosophers ba asalin philosophers su ne su wanne aristotle ko aristotle waɗannan su ne asalin philosophers girkawa da sauransu to waɗanda suka biyo bayansu waɗanda suke danganta kansu zuwa gare su su ne suwa su ne irin ainihin wato ibn sina su ne irin su farabi su ne irin su razi to yaushe za a ce waɗannan afrak 'yan tsakin malaman falsafa ne jama'a wannan duk maganganun da yake akwai sharhohi a ƙasa amma ina so mu karance matanin nan ne har zuwa ƙarshe sannan mu dawo mu dubi sharhohin da ya akan waɗannan an kaifa yakunu afrahul mutafalsifa wa atba'ul hind wal yunan غرفة المجوس والمشركين والضمام اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان Mana ibnu taimiyya ya ce don girman allah ta ya za a yi a ce waɗanda suke 'yan tsaki ne wato 'yan kuci ku malaman falsafa wa atba'il hind